babban mai shiga tsakani na ƙasa ne a lissafi mai gaya buɗe taron na ƙasa da ya haɗa sarakunan gargajiya ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na hura hula don ba da shawarwari kan hanyoyin bi don rage auren gaugawa alƙalin dai sun nuna cewa yankunan difa zandar da maraɗi ne a nijar suka fi samun auren na gaugawa da kashi 89 88 da 87 cikin 100 alhali a sauran sassan nijar bai wuce 63 ba yayin da afirka ta yamma auren gaugawa na a kashi 37 ne cikin 100 babana lokaci bai yi ba na kula da gidan aure ban kwasa ba ba zan iya ɗaukar ciki ba wata yarinya kenan yayin buɗe taron ke mika koken 'yan mata na kasa sai dai ministan ci gaban mata da kare yara kanana madam albakas ne na tare bako na ganin dalilai biyu ne suka sa abin har yanzu bai ja baya ba jahilci ya shi ya kandame mu kuma ban da shi wannan abu da ta duniya rangwabe idan namiji na da kuɗi sai ka ba shi diya saboda uwaye na cikin kwaɗai sai a ce talauci ke kawo wannan mai talauci bai sanyawa yau ka yi abin da zai zame maka illa komin talaucinka ka tsaye tsayin daka ka nemi abin da za ka ci da iyalinka ka hori diyarka da kyau ka sanya ta makaranta ta yi kwal saboda gobe ta maka amma kai gaugawa don abin duniya ka bada ta batun kwaɗai ne ya sani shi ta bakin wani uba sani ruji wanda ya ce iyaye mata ne ke da babban laifi sai ya kasance kai ainihin ni uba ne magidanci sai kwatanta maki da ainihin bangaren wajen auren dole ga irin yadda yake a'a ni tun da ɗiyata ta riga ta isa aure ni aure za ni mata saboda samarin gana zamani kaza kaza kaza ce tarbiyya da ke ce da ni ita kuma malama binta cewa ta yi mazan ne suka da nauyin kula da iyali kaga haka nan matan su ke dauke da nauyin gidan dole ne mijinta da kai ba ka iya kumi mata ka ke dauke da nauyin gidan ka sai da ta yi da kai amma in kana dauke da nauyin gidan ka mace ba ta saka kai ne za ka tsaye ka ce wannan abu ba yiwuwa yoyin hitsari dai biye da rabuwar aure na cikin matsalolin da yaran da basu kosa ba ke fuskanta shi yasa malam bashir wani uba ya ce bai cikin wannan tsari ni yana gani ne yarinya bakwai gari ne mai lakwal wallahi tallahi bene nake sau da kawa mai amma Allah ya kawo lokaci yarinya ta isa aure kai shekara 18 17 na sai bon a garin saho akwai kungiyoyin da ke aiki da 'yan mata akan wannan matsala ɗaya daga 'yan matan ta yi bayani. Bisa kan wannan mataki yanzu an wayi mama kai ko wata maka gani za a ma'arar latsi in muna jawo ta mace kar ta yarda a mata shi cikin wanga garan yanzu mun haɗu juna mun gami tare. Sai dai wasu iyayen irin malam lauli na ganin rashin hukunci mai tsanani ga masu bata yara ke sa uwayen yi ma 'ya'yansu aure da wuri. In babu hukunci mai tsanani to akwai matsala amma uwaye sai ga da zaran hukuma ta ɗauki hukunci na kirki mai tsanani ga awon da ke aikata wannan aiki na aisha. to insha Allah yaran za su ci gaba da karatunsu har su kai matakin da ake bukata sannan sai a sarakunan gargajiya da suka sha alwashin taimakawa don magance matsalar sun ce hayar kawo ƙarshen matsalar ita ce farawa da waye kai tukuru kafin hukunci sultan abubakar sanda na da magaram to a dalilin haka muke so mu sha hankalin mutane su kiyaye da yin arman cikin gaugawa su bari yarinya ta kosa ta kai wurin ta kai inda za a armata a mata arme babu wani haɗari in an ji hankali aka yi hankali mutane ya yi kawo sannan kuma a yi zancen hukunci amma yanzu jan hankali ne za an yi hankula a kan cewa har yanzu a wasu yankunan nijar maza ne ke karɓar haihuwa a cikin asibitoci kuma irin wannan auren gaugawa na hana 'yan matan dogon karatu balle har su ilimin da zai ba su damar taimakawa 'yan uwansu mata salisu isa maradi rfi hausa